مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين gabaninmu da ke haifebul malamai da dattijawa da yan uwa musulmi mahalarta wannan majalisi na tafsir daga nan wannan masallaci na unguwar nasarawa wanda gura local government Niger State Nigeria yan uwa masu sauraron mu daga kafafen rediyo mabambanta da talabijin sauran baki na kusa da na nesa daga media muna gaisuwa da gaisuwar islama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne bakwai ga watan ramadan jira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da takwas ga watan april miladiyya haihuwar annabi isa dan Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa mai da dalilai da yawa suka taru a yanzu nan na alkhairat dalili na farko shine muna cikin Ramadan. Dalili na biyu yau ne ranar Juma'a wadda akwai wata sa'a a wannan yini wadda ba wanda zai kai kukan shiga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sa'a face Allah ya biya mishi bukatun shi kuma hadisai da asaru na magabata duka sunan jaya da cewa wannan sa'a tana nan ranar juma'a kuma bayan sallar la'asar dalilin haka muna roƙonka ya ubangijin mu subhanahu wa ta'ala ya Allah ka gafarta mana dukkanin zunuban ya Allah muna kai kukan mu gare ka na rayuwar mu ta ga gare mu sarrafawa Allah ka ciyar da mu daga ka ya Allah ya Allah muna rokonka. mu wata ne sai wanda ka ciyar daga mu Allah ka ciyar da mu daga ka ya Allah. Ya Allah mu masu kishirwa ne sai wanda ka shayar, ya Allah ka shayar da mu cikin ka na rahama ya Allah. Ya Allah al'auran mu tana kuranye sai wanda ka yi masura ya Allah. Allah ka tuhatar da mu cikin sutura ka ya Ubangiji. Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a gobe gaban karanin hisabi Allah kare mu daga wuta ka ba mu aljanna ya Allah na roƙon ka to abin da ke cikin wannan wata na gafara na rahama na yantawa na aljanna na yarda ya Allah ka sa da mu cikin waɗanda kai wajabta kai ma arzikin sacewa da rahama ya Allah Allah ka ba mu abinci Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yaye mana talauci ya ubangiji ya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kwantar da hankalin mu da gawa ya Allah Allah karfin mu da wayon mu ya takaita dubarar manyan mu da wayar ya takaita Allah ƙarfi da dubara ya kare wurin ka ya ubangiji Allah muna roƙon ka cikin rahamarka ka ka tausaya mana Allah ka yafe mana zunuban mu ka ba mu aljanna ka zauna da mu lafiya ya Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka ya Allah muna roƙon ka Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da matan mu Allah ka shirya da zuri'a mu muna roƙon ka ya Allah ka yi karaya mu musulunci ka ba mu cikawa da kalmar shahada ka mu cika da imani ya Allah ya Allah ka gafarta mu tsohuwar kusewa da sabuwar kusewa na musulmi ga baki ɗayan su ya Allah ka ji kansu ka yi musu gafara Allah ka sa rahama da tausayin ka na aljanna a kaburburan su ka takaita musu tambayoyi ya Allah ka ba su ikon ba da amsar tambayar ka ya ubangijin dalikai Allah mana roƙon mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka shirya da mu ya ubangiji Allah ka sa wannan aiki ya zama khalisan li wajhillah Allah ka sa aikin nan namu kada ya zama riya da Allah kar ka lalata mana aiki da dalilin kuka Allah ka karba mana ka kuma gafarta mana dikira فلا تدركوا لله أمثال kada ku buga mu Allah misalai ya kurai ya kufa eh, ya masu bin ra'ayi da son zuciya Allah shi ya san tsirin duniya nan gaba ɗaya da kuma lahira don mai da kaltai magana abin Allah misali a ce shi yake da mala'iku ‘ya'ya mata shi ya haike su shi ya haike wani shi ya yi kaza yi kaza zihanallah an yi kaza za a samu kaza an yi kaza kaza zai faru فلا ترد فلا تترك لله الأنفال فلا كبوكا مؤلا مثالي دليلي إن الله حقيقة أبنجي يعلم الله شيك سدد سر دري درانا شيك سدد سر تنبي لبتي سر الدنيا تنلاحرة سر الدم أدم تنجل تدبو في الثورة مليشو وأنتم لا تعلمون ku ba ku san komai ba illa rajima bil ghaib saboda ka karka kinta mu Allah kace abin da ya shayi ubangiji kace za ka ce wani abu a ciki ka tsaya ga bakin abin da ya faɗa na zahiri na shari'a wanda ya baka izini wallahu a'lam na Kuji ba ku gani, tarafa Allah matsalan abdan ba madoka ba da za ku iya gane Allah shi ya san komai ka ɗauki misali irin wannan ka ɗauki misali akan abdan wani irin bawa mamlukan wanda ake mallakan shi ake da iko akan shi me ya faru abdan mamluka la ya qadiru ala shay'in ma.

bai iya kawowa bai iya hanawa bai iya cewa a yi bai iya cewa a bari shi dai ga shi nan kawai sai abin da aka ce ya yi da yi kamar koduwa ya ajiye in ba ta wuce ta kai ba tana nan da ka ajiye ta to ina wa wanda wani mutum ko wani abin bauta mai irin wannan sifa wanda bai da iko a kan komai bai da ikon ya yi ruwan sama bai da ikon ya yi halitta bai da ikon ya ba da lafiya bai da iko ya ba da abinci bai da ikon ya samar da wani abu na arziki ko ya samar da tsaro ko ya samar da kwanciyar hankali bai iya ba da aljanna bai iya hana shawa wuta ko ya hana kawai gashi na laya a duk alaƙaƙin bai iya bai da iko akan komai kamar sai daidai kamar da zaka na kumina zai su kan hasana kamar wanda muka azirta shi daga wurin mu arziki kyawawa yana da arziki yana da lafiya yana da kwanciyar hankali yana da ilimi yana da basira yana da tsaro yana da zaman lafiya zai yi daidai da wancan wanda yake duniya ga shi nan kawai wanda kasan shi ashe ba su zama daidai shi ne jawa na وهو يمسك سرا وعلانيا kuma yana ciyarwa a sirce da kuma a bayyane shi ne subhanahu wa ta'ala yana kaddarawa wani ya so ya baka taimako bayyane wani ya baka asirce ga kada rayuwa cikin kwanciyar hankali da ni'ima shine asalin wanda ke da wannan iko wallah shine ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake ba wannan ya hana wannan to ta yaya za a zo a rigi wani Allah ba Allah ba bar wanda shi yana iya siyarwa ya shayar ya bayar ya hana ya yi kyautawa haka na sai ce ne har ya tsawo ina yiwa su zama dai da shi da wancan na baya ba zai yi ba in ji Allah sai ce godiya ta aqida ba su da imani ba su iya bambancewa tsakanin Allah da bawa ba su iya gane haka ba su gane matsayar ubangiji karan kanshi mai kyauta mai hani mai bayarwa mai halitta mai rayawa mai kashewa su dauko wani kishe shi mai gungi su haɗa shi da ubangiji subhanahu ko ta'ala ba su iya ganewa tsakanin gungi bai iya wa kai ne bai iya ma wani bai iya hana kai ne cuta bai iya cutar da wani bai taimako bai iya ba abin da yake da shi na amfani sai ce ga misali na biyu kuma Allah ya ce wa zaraba Allah matsalan kuma ga wani misali Allah ya buga subhanahu wa ta'ala misali akan abdan wa maluka rajulaini eh, eh, ya buga misali akan misali ga wasu mutane abokanin juna guda biyu a Mama mana abokan ɗaya daga cikin su balidi ne domin na yi ta ƙoƙari gano mene ne kalman abokan da hausa na kasa fitar da ita a gwai na yaren hausa amma ina neman gudunmuwa a haya teburwa, zai iya fassara mana abokan ni ina ganin kalmar balidi shi ne afkan eh wallahi ba daidai ba ne wa dai wani ya bani wata kalma saboda daidai yana ɗaukar kaya ko eh yana da amfani ai daidai illa shi kawai a harshe ne ko ina akwai wani sashe na amfani da yake ne wani ya bani wata kalma malamai a surutu a baya su bani wata kalma afkam hausa da kai daidai ba ga shugaba ya ce daidai ba na yari jakin wani ya bani wata wawa wato kalma ce wadda dukkan su mufassire masu sharhi sun rubuta ta a rubuce sai suka ina tsammanin masu wannan sharhi sun yan afirka suna ganin fassarar shi bebe to ba mu san abin da suka ɗauki bebe ba amma da gaskiyar magana mu a sokoto wanda muke ce ma mai matsalar harshe yana magana ba ba ba ba ba ba ba wa ai kai mai wanda zai gane wa zai gane ko ba haka ba saboda haka yasa ni nake gani kamar afkam din da ya kamata ya zama balidi domin in an ce mutum balidi shi da ji an shi ba ko ta inda za ka sanya ki ya yi maka abu mai kyau in ka kai shi makaranta bai gane ko in ka kai shi makaranta ko wala bai gane ko in ka kai shi makaranta allo bai gane ko in ka kai shi wani sana'a bai iya komi in ka kai shi gona ya tare maka shuka in ka kai shi wadama ya yanke ma shinkawa manufan haƙi in ka sashi siyasa ya yi maka banda komi da ka sani na duniya abdan <laughs> abkam to yanzu ne gane kalmar da zai ba mu wanda sai ni daidai dolo eh, ni na iya dama da dolo bisa ga mai dolo mara amfani domin Allah ya ce la ya kadiru ala kayin min ba, la ya kadiru ala kayin bai da iko kuwa kan komai Ba babu inda za ka sashi ya yi amfani eh shugaba ya ce ya yi shi ba ya iya dada dole <laughs> saboda dan kuwa ne kawai mu mafi yawa muna fi ne abin da masu sharhi duka yi sharhin tafsir na tawilin aya amma duk da haka kamar da zai faɗa masu fadalu muna gida cewa dole ne hukumar tafsiri ya yi kalma kai ma ka yi ijtihadi kai ma ka kiyaye kalma daidai da ne Allah ke nufi in ka tafi tafsirin wannan kalma na afkam za ta iya baka za su iya fitar maka wurin tafsirinta la ya kadiru ala shay'in sai kai ka auna ka ga wani mutane wata irin wannan wannan dabi'a amma akwai wani mutum ina ko ne. a ta taba yi ne amma dai nan da nan ne arewa shi wannan mutum bai ji kuma bai gani kuma gurnan kuma katon kai gari ciwon gabi suna da shi suna ne mr nobody ne konkurin waya sai kuma yake mai ƙarshen haya kuwa kalsun in kuɗi bi sharhin kalsun ya yi sharhi da kalma taƙi taƙilu nauyi amma ba da kan wannan kalma ta tafsiri abin da tafi abin da akallon shi ne wanda ku taimaka mana mu samo kalma din da hausa kamar mutum wanda yake wallahi zama da lura da yi liability da turanci turanci ne kai liability ne ma'ana liability da hausa wai an shi da wajen wannan kuma ba yanzu da yanzu da mutane da turanci ga wanda ya ce eh ne eh. na ka eh, kallon alama wala mu taulali ga mai kula da shi wani wai lalura ko matsala a a sashi mai lalura ta ce da lalura ko a ce ɗan matsala duk wannan kalmomi na iya bisa a duk da dai adabi mutum shi ne ku gane cewa shi ubangiji ya yi amfani da nashi yare gwai na larabci ko kuma in kun zo kan Qur'ani ana buƙatar ku samo da righteous way hanya mafi cancanta ga masu ah, zamantakewa da su su gano fitar da menene kalmar take nufi sai ku ɗauke ta yanzu dai an riga an fahimci abinda abinda wannan kalma take nufi da kallu ma'ana ya zama dai wanda dan matsala nan tura. ala maula ga wanda yake mai gidan shi a take ciki ne maula mai gidan shi wanda yake ci ba shi da wani amfani illa lil wahala dai ta kawai in ma bai san wanda zai iya zuwa ya tsari bai zuba mai ga ba gile ga shi na aina ba aina ma aina ma yi wajibo duk inda mai gida ne ya aiki ya tura shi la ya ake bi hayri bai tabbawa da alheri duk inda ka aikai na ɗaya ne ba in ka aike shi ya ta yi so maka sai shi wallahi ka samu matsala ina ya so kalantir ya sa shi yi mai motar ka <laughs> la ya ake bi hayri za a kaga ya zama matsala ko to shi ne Allah ya bada misali irin wanga da tsibgakken mutum mara amfani dan matsala daidai da ni hal yastawi zai iya zama daidai kuwa mai wunga rayuwa irin ta dan matsalar rayuwa liability ya zama mutane liability zai zama daidai kamar mata kaman wanda yake ya amuru bil asli yana umarni da adalci na biyu wa ko ala siratul mustaqim kuma yana kan tafarki madaidaici wannan sifa za ta zama sifa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala dan shi da shi ke da kamala ta adalci shi ke da kamala ta sifa shi ke da tafiya ta kowane bangare maganar shi aiki shi labarin shi tarihi shi duka ala siratul ce wata misali na farko an misali ne akan gunki ka dauko gunki ka ajiye daki a matsayin Allah barayi sun biyo ka da gudu ka ce wayo gunki ya gaza yin komai talauci ya dame ka wayo gunki bai iya magana ga shi nan sai fadidi da Shi? shi bai yi magana ba shi bai ce ko yake ce ka ba shi bai yi maka ruwa ba shi bai baka iska ba ba ka da kuɗi bai baka ba ba ka da lafiya bai je baka lafiya to yawan wani wannan shi ne siffa guda biyu da yake zai makara na Allah ba ala. Wani shafi gaibin samawa su wata, yadda gaskiyar alamar yake shi ne bangiji shi yake da sanin asirai a ba abin da ya koyu cikin samai da kasai Allah shi yake sanin su sani na hakika sai ya ce ne. Allah ya tuwa ma amur sa'adi ai maganan judgment maganan hisab maganan kiyama a Kusa kaho wani abu ba ne mai ba mu wahala da yi kama da ginin upstairs eh, gidan sama na wani mai kuɗi ya wahala zuwa nemo gara ko ya wahala zuwa nemo eh, abin nan rodu rodu da yashi ya sha wahala wurin bido lebarori da ya injiniya aftat masu zane shi al'amarin Allah ba haka da haka ne yake ba illa illa kalan bilbatar kamar kiftawan ido ne rukun Allah yana son ya tashi duniya ba wani abu da ya dauke shi ba kamar kiftawan ido ne yanzu nan don ana hasashen mafi yawa za a kila a yi taron juma'a watakila duk da akwai maganganu a kan waɗannan a hadisai daban-daban lakin yanzu ga yin aka ga dama kawai aka yi kusa kiyama shi ke nan nan da kake zaune kawai shi ke nan rai ya shiga ba sai mala'iki ya to ba ya wani dare dare kawai kiftawa ido duk duniya kowa ya ba wani abu ba ne au au ko an fara ko abin da ma ya kusa ga haka na ga abin da ma bai ma kai kiftawa ido ba ubangiji na iya yin shi saboda al'amarin shi na kun ya kun sai sai Inda hakika Allah ala kulli shay'in kan kowane irin abu qadir bangiji mai iko ne Allah shi kaɗai yake da cikakkiyar kamala yake da iko ba abin da kake gani inda ya shafi Allah wanda yake da wahala ko min Allah ne zai yi wallahi mai sauki ne wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta wanda hankalinka bai iya dauka wallahi Allah ya ga dama sai abin ya yi na ba ku labari wani mutumin giro wanda tarikita ta hauki kuma ya rayu bai ma daɗe da rasuwa ba sai da ya shekara wajen saba'in ya bar duniya kuma tarikita ta hauki saboda ka inda aka ce Allah shi ke da iko yana da iko akan komai Abin da ake nufi ka yadda da cewa sifar shi ta saba ma ma har da abinda hankali bai ɗauka Allah na iya yin haka don haka kar ka samu damuwa ka rike ubangijin ka subhanahu wa ta'ala shi ke da iko akan komai da hali akan komai sai kuma ya ce sai kuma Maka ne fi ma'anar wannan aya, dole a sallama ma Ubangiji su fi hana kowace ala. Domin haka ne tarihin ka da tarihi na da tarihin da tarihin mu da naku jira ne muka faro ko kuma a ce ma daga mani muka faro muka yi wani yanayi na tsarin jini muka dawo muka yi wani yanayi na tsoka daga nan muka fara aka yi upgrading namu zuwa a samar da kashi da farko da jiyoji da mi da mi in aka wannan sai a farkon ɗan adam don ka gane ɗan adam shi da ya ice bai tantanci bauta ba wallahu a farajar kun min zato ne un mahajikun asalin historical biography na ku bangiji aiki shi ne shi ne wanda ya fitar da ku daga cikin na iyayen a farajar kun min zato ne un mahajikun saboda ranar da mace za ta haihu sai Allah ya yi ma jariri ilham cewa ya yi tambulin tunda jariri jike ke ga ƙirjin mamaki yana tutsawar shatale-tale naka don ya ci abinci da gaskin abincin da take fi kafafun shi suna kasa suna rungume sannan hannuwa ne suna haɗe kamar mai sallah kan shi yana jidde gare ta to ranar da zai zo duniya sai Allah shi mishi ilham cewa ya yi tambulin cikin wannan ruwan mahaifa sai ya dora juyawa ya juya har wani lokaci ita ma tana gane cewa akwai wani abu a cikin cikin nan nata ma'ana akwai wani alamu to wurin tambulin din nan sai ya mato wasu ruwa da ake ce madangi sai su fara zuwa su ne yan advance party su amfanin su asalin gaban mace busasshe ne don haka idan wannan ruwan da zaki ya fito sai ya mai da wurin leda-leda sai ya yi sulbi ta yadda in jaririn da ya yi tambulin kan shi zai dawo ƙasa to wannan ya kafa yar karama da a akwai to albarkan wannan shatale-tale da kuma wannan ruwan dalba-dalba ya fi da yodo-yodo sai mutum ya ji saukin kunna kai kuma Allah ya amurce shi cewa ya kunna kai wurin nan ya matsa ya fita sai a yi mishi ilhami shi ne ma'anar sun masabila sabila ya tsara sannan hanyar da zai fito sai Allah ya sauƙaƙe ta wallahi mace ba ta iya aihuwa ba da rahama Allah domin wannan wurin bai sai ya jariri ba wani jariri ba a to gudan ƙato yake hitowa ya sama likitoci ke ba da shawara ga mace mai ciki wata tara ta rage amfani da bombita saboda yana samar da jini da yawa da wasu manya-manyan kayayyaki masu samar da jiri saboda yaron zai zama gudan kato ya zama dukkan-dukkan fita ce ta zama da wahala amma ubangiji ya rahama shi da ikonsa sai ya ba shi iko ya tambulin in ya yi tambulin sai ya mai ilhami cewa ya kunna kai ta wannan bangare. sai ya kunna kai ta wannan bangare cikin wannan ah, abin da ya faru na zaki rahama Allah sai dai ya wato. in ya kwato shi ne ke zuwa min butuni ummahatikum kun ya jaririn ya fito ne ko kun fito ne ko jira jira sun fito daga cikin cikan nan iyayen kuma rashin sa a ko da ya fito la alamu na shay'a a lokacin ba ku san komai ba idan ko da ya kwato bai da bambanci da cold wire babu shakka jini na gudana a cikin yana da zuciya da hanta da kayan ciki da komai. da kwakwalwa amma kyan ciki domin da yana can cikin mahaifiya mahaifiyar shi in aka bari ya samu ilimi a lokacin to yana iya yi mata boxing ya yi mata kushi. ko ya sakawa ta yi wuri cikin da da ya an tabbatar da ita don haka sai an kabe da shi a tsohon jahili la alamu na shaya ba ku san komai ba kuma ko da ya hito bai gani ga idanu ko komi na idon bai da matsala amma bai gani sannan kunnuwan shi yi na amma bai ji bai jin sauti ko da ya fito kuma bai iya magana da kwakwalwar shi kuma ɗan ne ba komi ciki bai san duniya ba bai san baba ba bai san inda ba bai san ma Allah ba bai san manzo ba bai san wace jama'a yake ba bai san wace kasa yake ba bai san ubani ba bai san uwa ba bai san wani gida na ba shi dai ga shi nan yanci wallahi komai bai sani ba shi yasa yake shay'an asgaru kira abu dan kaɗan da bai wuce girman atom kwaye tsara. Allah ya ce wallahi bai sani daga nan ne Allah ya fara yi sai ubangiji ya fara aiki na farko ana ja'ala kuma sam'a sai sanya ma jariri nan ko jira-jiran nan sai samu su ci kunna ya fara cikin yadda aka aka ce aka ce a yi mai kiran sallah amma ah, masana ulumin hadisi suna ganin hadisin kiran sallah ga jariri suna ganin wannan hadisi yana da rauni saboda hikiman ji ba hikiman ji sosai lakin wannan ɗan zaki-zaki na dabino ko kuma na abin nan zamba wannan yana da yana da asali lakin amma shi wannan kiran sallah akwai dai maganganu akan wannan hadisi wallahu a'lam masana ulumul hadisi ne za su iya cewa wani abu akan wannan qur'ani subhanahu wa ta'ala ya ce la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba ja'ala lakum sam'a yana yiwa kenan ki an ka fara sanyawa wal absara sai ido ya fara receiving image ya fara gani yasa in ya dan sai ya rufe in ya dan idan shi sai ya dan ga wani abu na maman shi gaba gare ga ga ta gudun cikin sai ya ji tsoro sai ya rufe sai ya zama na kashi tisa'in da tara cikin dari idon jariri sai yake kafin ya sanyi ƙarfi sannan ya bude ya saba da ganin wannan abu ke wal kuma zuciya ta fara ɗaukar ili ya fara jin ƙara yana jin sauki sai ya fara kiyaye sautin ne ake nufi da shi daga nan na zai fara training na koyon ilimi yadda ya kamata ya zama na kowane ba jahila ba ce ko bukata haka babban ya kamata ba jahili ba ne sai da maganganun da za su yi na ilimi ne, sai da mana yana ɗaukar maganganun su ilmance ko da zai ƙarin girma yana tiya yana tiya dama yan boko sun ce charity begins at home kuma suna cewa ai shi ilimi ɗan boko suna ganin mata ya uwar yaro ita ce makarantar shi ta farko don haka ya kamata kar ka aure ta girki ya sha ila ba kamata ka aure mai ilimi saboda abin da ta take tana yi ne ala basira ɗin, sai da yaron zai tashi da basira zai tashi da koyon abubuwa kuma ka aure mai aƙida sai da mafi yawan maganganunta Allah take wasu yana yawan yin azkar a bakinsa da tasbihi a bakinsa da yawan faɗin Allah a bakinsa yana ji sannu sai ta so sai zama musulmi shi ne yake mai karshe la'alla kun tashkurun la'alla fi kalamin nan ni la'alla lakin la'alla fi kalamin lani ma da haƙiƙi don haka tun da Allah ya ce la'alla kun tashkurun wannan domin ku gode ne ashe an halitta mu ne don mu yi godiya an ba mu ji don mu gode don mu yi alkhairi mu yi abu mai kyau mu yi islam an ba mu gani don mu ga alkhairi mu yi addini mu yi islam an ba mu zuciya don mu ɗauki ilimin addini da aƙida da bautan Allah shi kaɗai wahadahu la sharika la in kalmar shukur tana nufin bautan Allah shi ne asalin shirku in ka bauta ma Allah kamar yadda yake ma'anar shi ka gode ma Allah abin da ya fito ga harshe hada min bani azkar wannan azkar ne na hamdala sai kuma yake Subhanahu wa ta'ala ya ce, Adam ya rauka yanzu mutane ba za su gani ba idan tsairi ku duba ku gani mana zuwa ga tsuntsu ɗibi girman tsuntsun nan ɗibi maiki gudan ƙato da shi ɗibi shamuwa ɗibi nauyinta ɗibi eh, sauran tsuntsayen sama masu nauyin gaske kike kike da su ka ɗibi kansu ba su yi girman nauyin jikinsu ba. Eh, eh, menene min sama ko fi sama a cikin duhun sama a cikin sararin sama ne dawi ana nufin a fa dan sararin sama wanda bai kai sama ta ɗaya ba kuma sannan ba kansa ba ne kenan a sarari kenan wanda yake abin da inda tsuntsaye ke hira subhanahu wa ta'ala yake mai ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda ke rike da su sai Allah domin kamar da turan da mu kusance wani lokaci za ka gan su ma da safatin wa ya kafitna me ya farkon ta Ina yi wa kai tunani illa wa yana yi wa kai tunanin cewa ai abin da ya sa sun tuwe ke fira saboda fikafikan nan da yake bugu yana juya yana fanfin yana fanfin shi ya sa yake iya fira yake iya tsayawa saboda yana fanfin ne domin ji da waye ka fitna sai Allah ya ce to ai wani lokaci ne rike fikafikan ya kai ja kuma bai fado ba amma lokacin ya rike su bai motsa su ba ne ka ce motsa wanda kai mutu shi sa yake tsaye bai fado ba to in ya rike su ma ya yi kuri sai a ga yana wani shado haka yana wani salo yana wani karkata haka yana wani iko ya rike su ka kuma bai fado ba sai ya ce ma yamsikuhunna illar rahman ba wanda an rike da su sai mai rahama subhanahu wa ta'ala shi sa Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi rahimahullah a tasiri shi da ya daukan wannan aya ya ga Allah ya ambaci musaffaratin wa'anda an ka hore a cikin sararin sama a cikin duhun samaniya ko kuma tsakanin sama da ƙasa Sheikh Rahimahullah sai sai ya tashi fahimta ya jini ina ganin fa wannan kamar ba tsuntsu ba ne na asali mai jini yadda ina ganin wannan tsuntsu ne irin na jirgin sama domin shi ba jirgin sama a ba a ake kiran shi ma abin sunan shi da sunan tsuntsu duk kalma da yake a larabce shi ya ce ina ganin wannan jirgin sama Allah yake ne saboda ya ce meye dalilin ka shi ya ce saboda Allah yake musan farashi wayanda aka hore su idan ba a hore mana tsuntsu ba don kashe ya zo bai zuwa in kashe ya kasa bai yi kasa sai wata dai ya ga dama amma amma jirgin sama ka zuba kayan kalki ka shiga kai ka yi lodi in ka ce ya tashi dole ya tashi in kana so ya sauka dole ya sauka in kana so ya je america sai ya yi in kana so ya je saudiya sai ya yi in kana so ya je nigeria sai ya yi in kwanta gora kake son ya je sai ya yi wannan ya nuna shi an kahore ma wannan fahimta na shek abubakar muhammadu bin rahimahullah fahimta ce mai kyau sai ba jamila wadda bakin dattijan suna mai imani mai yawan gaske mai zurfin ilimi da fahimta akwai wurare da yawa a cikin alkur'ani waɗanda da ya zo rubuta tarjaman shi da tafsirin shi ya yi ta gyara ga duniya ya yi ta gyara a duniya wani ma'anoni da suka ba alkur'ani yana mai da su a hanya da ta kamata yana da gaske akwai da arab in ka tafsiri ne ka sauran abin nan tafasirai wurin huwa zai halaka kun min wahida za ka fahimci cewa shaykh rahimahullah yana ɗora mutane akan aƙida haka nan suratul a kisan annabi dawo da annabi Suleiman duka shaykh rahimahullah ya ya ragargazar da sauran tafasirai ya rinjaye da su a wurin faɗin abin da ya fi dacewa da alkur'ani da kuma sifofi na risala ta manzanni alaihi salatu Allah ka yi mishi rahama ka lullube kafarin shi da gafara ya rahamun rahimi dattijo ne wanda yake eh, wani mawaki yana cewa Ahmadu ya furce tsarinsa mai santi ne da cewa dauna. ya kuma yana ganin shek Abubakar Gumi shi ya wuce aka rasa mai santi shi duk wanda kake wallahi baka isa ka yi koyi da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ba halayyar shi da ɗabi'un shi wallahi wanda ka daure sai ya rinjaye ka sai ta wata rana za mu sha ruwa na ganin ko da shekara talatin yanzu za mu sha ruwa a wurin buɗin baki tare da mai martaba sarki musa sarki ke gera allah ka yi mai gafara allah ka yi mishi rahama sai sarki ya ce mun gama tafsir da la'asar sai ya ce zo mu je mu sha ruwa tare da shi sai na bi shi muka je wurin shan ruwa sai ni gaba kawo kunu ba ban ga ba babu komi kayan jin daji an yi kira sai sarki ne gwamnati ɗan da biyu na ɗaya nan da nan taune da haɗi sai ya kawo min na biyu ni ban ga kayan komi ba sai ya kawo min na uku ni ma yi shida uku da ka san malam sun sun shi da dino na uku ko yake sha sai ba da sha ya dola ne ban yi mai ba saboda shi wannan malami duk garuruwan da yake ziyarta wannan masarauta in Allah ya ce sai ta zama da sunna wanta gora na cikin garuruwan da yake yawan zuwa Sheikh Abubakar yana zuwa gidan malam Jawa da eh, kariya ko malam ya wani ake taimako malam dakari dare Allah ya yi musu gamara su duka nan ne yana zuwa wurin kuma ya ji auren baturiya ko auren baban tayo baban tayo ɗan kungila a shekul ya zo auren shi saboda yana son tashiri mai son addini yana girmama masu amma ba don ka ba shi ba ya amsa ah, yanzu kun ba sauraron waka da za ku da can da kun shekara da hamsin da za ku san wata waka baban tara dan kwangila manya na jiko a gaskiya wannan da jijo da kuka ga ya daina zama sun da dalili guda ɗaya ne zai sanya ga ka bai taimaka ma kuma yanzu an jike shi ya karye ba irin da eh, yana da rebo yana abuja saboda haka bai iya rayuwa ya ga talaka in ya sa riga ka nuna kyawa wala yana mika ma ita shine ɗabi'ar baban tayo Allah sa ya cika da imani Allah ya mishi albarka yana cikin manyan tajiran gora wanda masha Allah sun amfani jama'a sun amfani addini muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya ƙara mishi arziki ah, yana yiwa kwanta gora yara ba san kwanta gora ba ita wannan gari na ku da kuke gani duk tarihin mu gaba daya na gane addinin mu asale shi daga wannan gari daga wannan gari an ka fara kullum-kullum wanda za a kawai izala 1976 ana haka har aka sai abin tare da sheik abubakar gumi dai aka yi aka amince da ita 1978 zuwa 79 to duk lokaci aikin na da kwatanta. shi kan shi mai gidanmu a sheik Sama'ila Street, Allah shi min shiga fara yana so da aikin ya dama da za ku binciki ma tarihi sun za ku ga gidan da ya zama da mutane ne saura duk sun mutu Allah ya gafarta musu a dalilin wannan rikici na isala ana kiyaya da ita sai a daura jinginawa ga soja a ce ayi don yana soja ne kaza kaza don haka ma shi bari ma shi bar aiki gaba daya saboda ka shek tumana idris Allah na roƙonka ka lullube kabarin shi daga gafara ah, ba shi kadai ne, akwai grup بدو أربعين مثاني ديو أو إن تتدون ديو أن الفناني الشيخ أو بكر محمد قمشيني أصلي وان الشيخ وان الفناني يورو بوتا وان الدساتي أنا يا أولي كلا دوننا من الدساتي كنا خلونا أكيد السلسلة أكيد السلسلة اللي يا رب yana rubuta aqidatul sahiha Sheikh Ismail Idris ya kara sai ce to ai a hito a yi bayani ya ce kai kai kai kai lokaci bai yi ba ku dai ku yi ta karatu karkashin kasa amma lokacin bayyana wakilin da ya yi da haka na bayo da gobe malam Idris ga murciya ga akida ga shi kula ni ka san bai kamata ba kula ta ne dan mai jin tsoro ba don haka shi kan da ya hito da littafin sai kasa ta kwashe gaba ne saboda haka eh kware da gaske sai abin yawa ce ko ina da ta sai aka ɗauka don aka rakwatin kuna da yawa sosai garin ku gari ne na asalin isala garin ku ne asalin tarihin ziyarar da shekul abubakar rubin kawawa garin ku ne sunna sai karfi har yanzu garin ku sama da rabin garin ku da ahalin suna gare su duk wanda ya zauna garin da ko dan dariƙa na to wani abu na dariƙa bai iya yi ne za ka gane dan dariƙa ne dai dan kwanta kora ne za ka gane dan dariƙa amma sai ka yi ta kokari ka gane wai dan adin suna dago dan dariƙa saboda kwan zaunawa kan gari to sai ya yi kama da sunna ko da ko yaya kuma ku bincika har tasha ku je tasha ku gani shugabannin union na tasha inda ya kwanta goron za ku ga mafi yawancin su akidar suna gare su ku je kasuwa haka za ku gani wannan ku je bincika ku gani ko sojoji da a kawowa na mafi yawa za ka ga masu akidar suna ake kawo mai martaba Sarki, sudan na gwamnati da sauran su duka duk suna da alaka da masarautan shehu usman sun san kwanta goron asalin ku yanki ne da sokoto ya asalin wannan gari yanki ne na na Sokoto kuma ku tarihin kuma ya kani ba ku daukare ku jarumai ne bai kamata a sa farko ba to in ku jarumai ne to mu shirya ku dari biyar gobe a shiga dajin nan tsada. Thank <laughs> you. me ya karshen aya da zalika hakika wannan iko na Allah na ya sa'arewa sun sama da gwadin aya da ubangiji da aya aya ce da kaumin yu'minun da mutane da suke yin kiba da gaskiya suke yin imani karfafa aqidan su da back waya somewhere ATS ke gwamnan Sokoto State. Ya kai mana ziyara Gwamnan Teachers College Gunza lokaci ina class monitor. To lokacin ya zo tare da wani odalin shugudan kato ne odalin. Yake wallahi sai na taɓa gonan. Ga sojoji ga shi wuri duka ya zama tashi ko da an karama wallahi na rike kawar garba doka. ai da kyan an ka samu principal aka da na sha kula da wallahi principal ne mu fites garba ake ce mishi kirista saboda haka Allah ya kara mishi lafiya garin ku gari ne mai rekod historically yana da manyan sojoji manyan 'yan siyasa manyan 'yan kasuwa Allah ya kara ma wannan gari na ku albarka Allah ya kara ma wannan gari na ku daraja duk da taran ya yi mai fassara ayan nan ba ni ɗaya bayan ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya cikin iko ne da rahamashi da halakun ya sanya muku wani irin dama wata ni'ima min daga gidan ku sakanan ya yi muku wurin zama sai ya zama na kuna da gida masha Allah wani gidan laka wani gidan kunu wani gidan siminti wani gidan zamani wani tantuna na larabawa kamar da zai fada wasu kuma irin rumfa kuka irin ta fulani wanda ana iya migration da ita wannan duka yana cikin ni'ima yanzu za ka zauna kana saduwa da iyalinka amma katanga da rumfar daki ta kare titi ba a ganin ka da ka sha dariya gobe saboda haka Allah ya zuwa ma asiri gidanka an san gaske awa kai da jakai ba sa shiga sai wanda ka yi izini iyalinka mai ɗakinka ta yi wanka ta rara ba mai ganin ka sai Allah saboda haka wannan sura ce ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala na biyu Wajen ala lakum sai ya muku min julodil an'am ta bangaren fatun dabbobi sakana ko Toyota sai muku abin nan gidaddaki tare da su ma'ana tanti tantuna tantuna da ake ake jene fatin rakumai wanda ake iya kakkafa shi wannan sai dai abin nan larabawa su ne za ku iya gani amma ko yanzu dai idan mutum ya je makka zai ga hema amina zai ga hema muzdalifa zai ga hema arafat wannan hemomi ko da yake su ba na fata ba ne amma na silke ne an ka yi su wasu su ma wuta ba su iya kama su me yake so ya faɗa sassa kuna ha kuna kokarin samun wurin mafaka kuna koyewa cikin amfani da waɗannan gidajen ku da kuma hemomin waɗanda in kuka yi tafiya inda adda jawla inda adda ayi kulau kankara tana sauka sanyi yana zuba sai kuna amfani da da da su yau ma sa’anikun ranar tafiyan ko yau ma ya kamatikum da ranar tafiya eh, ranar zaman ku gida da ranar tafiyan ku za'ani yana nufin kamar senta senta inda kuke zaunawa sai dai kun sauka ga zango da kuma su sha ruwa a yi hutu a ɗan yi barci a huta kankara za ta iya ta zubo ta sauko sai ku kafa tantuna na wannan fatin dabbobi da kuka yi sai ta zama muku kariya wani lokaci a jikinku kamata ya ce insha Allah saboda ka haka ranar iya kuma kuna kunkuge ta domin hema da tanti da duka da lema ana kuke shi sai a rika ta dora ma dabbobi ci gaba da tafiya me ya ci gaba ومن ya ni so a السوء سوء kuma wata kada-kada ce da ake iya samun ta a jikin abinan tumaki ne ko awakai wani roro-roro haka kaɗe-kaɗe da ka gan shi kaman ba ka yake ba da wannan ana tattara shi wannan dabbobi namu ba su da shi da yawa amma akwai wanda suna da shi kadan wanda ana iya ganin alama a gane bayan hausa tofi na jikin dabbobi na fatun kuma awakai kenan na biyu au au bar kamar gashi da fata na jikin rakumi shi ma ana amfani da shi a jeme don a yi tanti da shi a yi silke da shi a yi garkuwa da shi menene na uku a ash'ari ana samun ta ne ta bangaren eh, abin nan shanu da tumaki wannan gashin da ake amfani da shi wanda za a yi sirke da shi ko a yi garkuwa na maganin sanyi da na maganin zafi kaman a ce irin wanga abu da muke amfani shi da roba sai ana sanyi sai mutum ya sa rigar sanyi kenan ko wana su kalle da leda ne na su sun kuma da tufafin da fatun awakai da fatun tumakai da na rakumai da shi suke amfani sai su yi shi don su sa ga jikinsu yana da nauyi yana maganin kankara mutum ba zai san dare ba wani lokaci kuma za ka gama ana yin tanti da shi don maganin ruwa da sanyi da ke sauka wani lokaci kuma a yi garkuwa da shi ko an halbo mashi ya buge shi sai ya faɗi ba zai iya kama jikin dan adam ba wa haka da na asasan shi ne mata'afin nan ɗan hanki asas ana ne kayayyakin gida ya haɗa da kafet ne ana yin wani kafet da su wasu ana yin kuloli da su wasu kujeri wasu gadaje. wasu kayan awa da na gida su ne asasan na biyu wa mata'an da dan wani jin daɗi kamar zamun namun zamani kun ga an canza mana wannan ni'ima da Allah ya fada ya canza mana ita da namun zamani yanzu muna da air condition air condition ma muna da ta zafi eh, kamar in ka je zamani za ka ga babu air condition saboda sanyi ya yi musu yawa su suna amfani da hita ne ta zafi Eh, na ganta a Paris, na ganta a Germany, Hamburg, na ganta Holland, na ganta Italy da Belgium, duka na gansu nan ba su amfani da air condition. Kaman su kuma mutanen Gyambu, nan Nigeria, Mambila, su kuma Gyambu in kaji ba za ka ga tsarin da Allah ya musu ba su da fanka, ba su da air condition. Saboda dukin da suka yi gari a saman shi, ya yi tsawo har ya kai tsakiyar giragizai. Don haka, Eh, kawai in mutum na son ruwan sanyi kawai sai ya aje kwano ya bude kwano ya aje minti goma sai kwano ya nemi kankara don haka sai yi sanyi don haka ba gidan da za a sa air condition shanayen su ma ba su iya rayuwa in an dawo da sunan kasa saboda shanayen wata kala ce da ban tsira tsira ne saboda ni'ima kuma ikon Allah kamar zamanin wasu annabawa zamanin yamar mutanen saba Yambu kasar Najeriya ce, amma babu sauro, babu kuda, babu maciji, babu kunama, babu dukkan wani nau'in abin da zai cutar. Haka na mu kuma yanzu a nan, Allah ya taimake mu muna da air condition, wanda kana iya sa ta bangaren hitar zani, kuma kana iya sa ta ana sanyi kenan, kuma kana iya sa ta ta samar da kankara, ta samar da ruwan sanyi, na jiya wata da wahaka da wannan yana cikin dai abubuwan da Allah yake sai magana shi a sa wa mata'an ilahin da jin daɗi zuwa wani lokaci na ga lokaci ya yi sai mu bari a nan sai gobe insha Allah Allah ba alam sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa musulmi kada a manta sha biyar ga watan Ramadan insha Allah ya rage mana sati ɗaya yanzu ya rage Allah ya yarda za mu yi lancin don marayu kafin mu ma a yi mana don haka mun zaɓi bana mu yi sanarwa kowa wanda kamar yadda ji wani malami yana faɗa in kana da wani mai ɗan hali ko mai zuciyayi ko ina yake kai mai waya ka ce za a yi lanci na marayu a ranar asabar next week in Allah ya yarda don haka sha biyar ga watan azumi muna bukata aiko da tallafi muna bukatar na kayan sallah kananan yara kayan sallah na ‘yan mata kuma marayu ƙananan yara, bal muna buƙatar abinci da za mu ba su don tuyi musu tuwon sallah wa haka da takalmi ne ‘yan hannuwa ne kayan wasan yara duka muna da bukata Kuma muna son bana a wuce rafi mai baje. tuwo da za a yi a wuce shi. Ku yi kokari su waɗannan tajiranmu da suka saba ɗaukar number one to bana ku yi ƙoƙari a wuce su. Allah ya ba da iko. السلام عليكم ورحمة الله Sana wani duke-duke. Thank you.